go first break his heart before he break your heart that's the best option a gyara mata masu aure masu neman mazaje a waje a ji tsoron Allah dama maza a polygamous in cheating maza kam a polygamous in cheating saboda ba na san mata akwai ba sa iya controlling kansu amma maza nasu yana da worst mace cikin mintuna kaɗan mace zata iya seducing namiji kuma ta sa shi yayi abin da bai taba tunanin zai yi ba ba wai ina goyon bayan ku bane fa ku yi tunanin za ku je ku iskanci ku yanda kuka ga dama no that's not what i mean i mean that maza can cheat maza can cheat because maza dama a polygamous cheat mace wanda ce tana son wannan ba za ta yi nema da kowa ba mace za ta iya mace wanda ce tana son wannan ko duka mutuwa za a mata idan har tana son shi tana son shi ne